Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun nasu. babban ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta gabatar a yau da safe yayin wani taron manema labarai da takardar hasashen yanayi ta kakar damina domin daminar shekara ta 2022 akwai mu da ƙarin bayani makarantun karamar hukumar karkara ta babban katami a abuja sun tsaya rufe a yau bayan kisan wani malamin makaranta a cikin shirinmu na musamman kuma za mu je tare da ku da shugaban kungiyar ci gaban yara da walwalar karatunsu ta ipad niger da zai kama na bayani kan 'yancin ɗiya mata a Nijar. Toma da yanzu ga labarin naku daki-daki ma'aikatar ƙasa ta hasashen yanayi ta gabatar a yau da safe a gaban 'yan jarida da takardar kakar damina domin daminar shekara ta 2022 a Nijar a lokacin gabatarwa sakatare jiran na ma'aikatar sufuri ya bayyana muhimmancin kakar damina ga Nijar da matsalolin sauye-sauyen da ke da nasaba da canjin yanayi a ta'u zakaunu a cikin rahoton Zainabu Abdu. Har zuwa yanzu tattalin arzikinmu a ƙasar Nijar ya dogara ne kan noman damana da ya rataya sosai musamman ma kan zubar ruwan da yake 'yan shekarun bayan nan suka zama kan wani sauyi mai ƙarfi tsakanin shekara da shekara kuma mai alaƙa da kakar damanar da ke fuskantar lamarin canjin yanayi. Duk da ana samun jimillar adadi mai yawa shekarun nan biyar na baya nan a ƙasar Nijar samun albarkatun abun bai zo ba da bukatar da ake so dangance da juyin kakar damanar hakan ya danganti ne da shigar damana cikin lati ko kuma cikin gaugawa biye da dogon yankewar zubar ruwan mai sanya a yi shuka aji-aji da kuma samun guntuwar kakar damana ga albarkatun noman da kuma samun ciyawa Wani ɗan makaranta mai shekara goma sha biyu da haifuwa da ke ajin CMD ya kafa wa malaminsa wuka har lahira a ranar jiya da safe a ƙaramar hukumar kaka ta babban katami Abuja cikin yankin tawa a bayan wata takaddama tsakanin yaron da malamin nasa. An daktar da karatu a yau cikin ƙaramar hukumar amma za a koma karatu a gobe a cira Abu Harairatu Ibrahim magajin garin ƙaramar hukumar kaka ta babban katami a cikin rahoton Rafika Qatar Gaskiya al'amarin abin al'ajabi ne da bamu taba gani ba. Abin da zai faru da yaron dai kawai shari'a ce za ta yi aikinta. Tuni yaron yana hannun jami'an gendarmomi akwai iyayensa da suka zo yau da safen nan. A yayin da muka yi rashin abokin aiki kuma abu ne da ya zo ba zata ba lalle ba ne a ce malamai su zauna a cikin azuzuwa kasu halarci jana'iza. A sani na malamai sun kasance a wajen ne saboda saboda ta'aziyya da taya iyalan mamacin juyayi. Ni a gaskiya ban ji wani abu ba da ke nuna malamai za su je yaji aiki, kuma bana tunanin haka. Kiran da nake yi a wayar da kawuna ga kowane bangare ɗalibai da iyayen ɗalibai kowa da kowa. Makarantar firamare ta Kadikwara ƙauyen da mace ke jagoranta an kafa ta a shekara ta 2011 ƙauyen mai tazarar kilomita 85 da mai cikin jihar Kolo. Makarantar na da 'yan makaranta 35 'yan mata 18 da 'yan samari 17 duka cikin aji guda suke a akwai NCM da kuma ncmn wannan shekara a cewar Halimatu Sallau shugabar makarantar ba ɗauki NCE ba da dalilin nisan makarantar da sauran ƙauyukan. Halimatu Salo a cikin rahoton Adamu Dawaki. Aji biyu ne gare mu, amma cikin rumfa guda ɗaya ne muke. Ajin CMN da na CO2. E yan co e suna zamne a wani bangare, yan CMN suna zamne a wancan bangare saman tabarmi. In an ce makarantar zanaki, ai da ya kamata a ce an yi su da kyau. Wallahi ba mu da banci na zama. Ni ce shugabar makarantar, kuma ni ɗaya ce ke koyar da ajin biyun duka. To karantar suwar da yake aji da yawa ne a haɗe. In kana karanta ma wa'annan, su kuma wa'ancan rubutu za ka yi musu. A nan kadi kwara ana ga saka 'yan mata a makarantar boko. Tunda wadda ta zo ta farko a aji na, mace ce. A bana a ajin sai e ba mu samu ɗalibai ba. Yara na fitowa daga gidajensu kilomita uku ko biyu kafin su iso a nan. In na zo da safe sai na yi jiran su. Nan suke wuni. Sauran kunu ɗaya ne suke kawowa. Kunu kuma bai riƙe yaro tun da safe sai da marece. Azuzuwan nan na zanaki babu irin matsalar da bamu fuskanta a ciki. Muna roƙon gwamnati da ta kama mana duk mai iyawa ya kama makarantunmu na karkara. Cikin tsarin ayyukan bikin ranar mata ta ƙasa sha uku ga watan Mayu da ya gabata Onifam ta shirya wata muhawara a ranar jiya a makarantar kwaleji eh, Maryama da ke nan birnin mai taron da ya samu halartar ɗalibai samari da 'yan mata 200 na makarantar bisa taken mata masu rawa da tsaki a fuskar tsaro cikin al'umma ta hanyar sabbin fasahar sadarwa eh, sai yayi maimuna wakilar kwankwara ta Onifam Nijar a cikin rahoton Fanta Shamsu. Muna son mu yi amfani da sabin fusa'ar sadarwa domin bunƙasar da nauyin da ya rattaba a kan mata domin saka hannu a fannin tsaro a yankunansu saboda mata da 'yan mata duka suna da rawar da suke takawa a fannin tsaro a matsayinsu na mata masu kula da tarbiyya cikin gida domin bunƙasa da tabbatar da kwanciyar hankali Kamar yadda kuka sani da Nijar na iyaka da kasashe da ke fuskantar tashin hankali. Aka doka wajen Nijeriya jihar Difa da ke yaƙi da Boko Haram. Har ila yau akwai tashin hankali a karkara iyakokin uku Burkina Faso, Mali da dai sauransu. don shi ne muka ga ya kamata mata su tattauna bisa kan tsaro dangane da wannan rana tasu ta musamman da aka keɓe masu cewa da sallar matan Nijar. dédié à la femme nigérienne. wadda kan mata jagorori na cdtn kan gallazar mata nuna wariya a wajen aiki da sabbin fasahohin sadarwa shine burin haɗuwar mata jagorori na ƙungiyar kwadago ta cdtn da ya gudana a yamai a makon da ya gabata madan salmai ado shugaban matan cdtn a cikin rahoton hawa usman Muna tattaunawa ne akan maudu'ai guda shidda. Akwai na wa mata, akwai na sama ma mata hanyoyin ɗaukar nauyin kawunansu, akwai kariya da 'yancin mata a wajen aiki. Mata sun zo daga kowace jiha, dukkanin shugabannin CDTN sun zo, wato mata masu shagoranci. Mun taru ne domin mu tattauna, mu samu kun mu ci amfanin horon. Muna yin hakan a kowace shekara, bana kuma hakan ya katari da ranar ƙasa ta sallar mata. Sannan kuma CDTN tana gayyatar duk dukkanin mata masu jagoranci na ƙasa domin mu tattauna a kan maudu'an da suka shafi mata a tsawon wannan shekarar. Bayan an gama, mata za su je da abubuwan da suka ɗauka a nan, su wayar da kawunan sauran mata a cikin jihohi. A nan ma kuma a ci gaba da kare haƙƙin mata a wajen aiki. Matan ƙauka hudu na Shatimari sun samu kayayyaki daga wani shirin bada tallafi da zai basu damar tafiyar da ƙananan sana'o'i, lamarin da zai basu damar samun cin gashin kai, in ji Mai Mamadu Goni, shugaban matasan yankin a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. Allah ya kawo mu yau ranar fara'a, ranar jin daɗi, ranar walwala ga iyayenmu mata. Mata ne wanda mun dauko su mata na gari fudu. gelkolo kolo gagamari kargamadi shetimari mun dauki mace goma goma kowa an ba su kaya na yin karago da inji da tukunya da ludayi da ma sauran kaya duka fesesen ya sai ya ba su yanzu wannan abin da aka ba da wannan in mai zuciya wanda mun zabe su mun doka an fore su an yi wannan insha Allah abin zai kawo tallafa sosai da zai kawo ci gaba fiye da yadda ake tsammani. Madan rabo, mato absatu ko ciya ce ta kwallon kafar mata ta dukufa wajen bunƙasa wasan motsa jiki na mata tana daga cikin matan Nijar fitatu guda shida da ofishin jakadancin Amurka a Nijar ya karama albarkacin sallar mata tana farin ciki da halarta ta wajen bunƙasa kwallon kafar mata a cikin rahoton Muktar Hamadu. Ta fannin kwallon kafa nike ba da foro ga 'yan mata matasa. Na taba shiga kwamfalar a jihar Maradi. A bana ina kan aji na biyu da ya hada makarantu firamare goma na Maradi. Wato wanda a fifita kwallon kafa mata. Na samu foro bisa jagoranci na mata ta fannin wasanni na motsa jiki. Ina jin daɗi abin da nike. Na san ko menene kwallon kafa mata da yanda mutum zai yi game da fiskar uwaye kun san a nan nijar al'amurra addini ya yi hani na buga kallon kafa ga mace na fuskanci wannan masala akwai wahala mutane na dibi kallon kafa ba na diya mace ba ne na maza ne yanzu da na bar kallon kafa sai na samu foro na zama koci na ga da yake ni mace ce zan iya hunkurar da diya mata masu buga kullum. Daga ranar 17 zuwa 21 ga watan Mayu za a gudanar da annan ya mai da gasar kwallon kafa karo na farko da ƙungiyar wasannin motsa jiki ta kurame ta shirya Phoenixom ta da haɗin gwiwar ma'aikatar wasannin motsa jiki ta ƙasa yankunan ƙasar Nijar guda takwas za su halarta. Shugaban ƙungiyar Malam Haruna Usman ya yi wa Hasumi Guruza ƙarin bayani. Euh, a kowace jiha za a samu kungiyar kwallon kafa guda ta kurame, saboda nan da ɗan lokaci za a gudanar da kwamɓalar motsa jiki na kuramen Afirka ta yamma a Dakar. Bisa wannan hangen ne harabar minista ta tallafawa wannan sabuwar kungiya don ta samu ta kimtsa. A samu kwantalo mafiya a zaƙa don a girka tawaga guda ta ƙasa wace za ta wakiltar ƙasar Nijar yadda ya dace a kwamɓalar ƙasa da ƙasa. Shine muka malakanin kwallon kafa mai yanayin shiru wato alkalin ya busa usul su 'yan kwallon suna lura sosai da tutocin da za a daga musu tuta mai kalar ja bula da fari shi ko alkalin da makarabansa da za su jagorantar karan alkalin sai ya daga kalar tutar da ke nuna umarnin da ya bayar mun taba irin wannan wasar a stage general sai kunce za ku ga abun na da ban sha'awa za ku ya bawa. An kaddamar a yau da safe a nan birnin mai da baje kolin masana'antun al'adu na Nijar karo na biyu. Malam Sani Magori Darakta janar na cibiyar ƙasa ta Silema a cikin rahoton Adama da ƙarin bayani. Taron baje koli na masana'antu masu harkar al'adu na Nijar yana da zumar bunƙasa kamfanoni ne da kuma masana'antu na Nijar. Babban fili ne na haɗuwa tsakanin jama'a da masu harkar, sannan kuma fili ne na tallatawa da sayar da kayayyaki na al'adu. Kenan wata dama ce a AFEC ta samar domin baiwa kamfanoni masu harkar al'adu a sansu da kuma kayayyakinsu. Abu na ci gaba shine duka masu harka na raya al'adu sun halatta. Sannan akwai wasu masu sa ido akan wannan haduwa domin duba ci gaba da aka samu. Misali a ɓangaren fina-finai mun baje kolin goma sha biyar da kuma littattafai an baje kolin su a bangare takwas. Tun zuciyar mu na musamman ƙananan 'yan mata suna fuskantar matsaloli na nuna wariya a Nijar suna fama da kuma wariya fiye da 'yan samari. A cewar Musa Sidiku shugaban kungiyar ifade Nijar kafa tsare-tsare na ba 'yan matan 'yancin gashin kansu da kuma da samun rayuwa mai kyau a cikin rahoton Rafika Atayar. yaya za iya fayyace 'yancin yara 'yan mata ya zan ya mace ce ko ɗa namiji da zaran kun kai shekara ƙasa ga goma sha takwas akwai manufar kaucewa nuna bambanci inganta sha'awar yaro rayuwa da bunƙasar da yaro halartar yaro abin da ya shafi yarinya yanci ɗaya gare ta da namiji ya kamata ta je makaranta ta auri wanda take so ita za ta nazarta abin da za ta yi amma akwai shimga gururukanta ta kan wasu matakai kai da wani bi na haɗari ne da ma'aifan ke ɗauka. kambacin yarinya ba za mu bunƙasa ƙasar mu ba tare da ware fiye da kaso hamsin da ɗaya cikin ɗari na al'umma ba zai yiwu ba wani nauyi ne ya rataya kan iyaye da al'umma wajen ya mace tilashin farko mutunta yancin wannan yarinya yancin farko ya zama tilas ga uwa ta je wajen awon ciki ta yi durkushi a cikin asibiti samun takardar shaidar ganuwa an ta kai shekarun zuwa makaranta samu damar zuwa makaranta kamar ɗa namiji lokacin da ta kasance a makaranta. Al'umma ya kamata ta taimaka don kawar da hirgitawa. Dalilin da ya sa kenan Niger ta ɗau mataki a shekara 2017 kan ƙudiri karewa mai tallafawa da kuma riƙe mace a makaranta har zuwa shekara 16. Ya kamata a girmama 'yancin 'yan mata? Muna karfafa iyawar wa'annan 'yan mata matasa don ya zan su kansu za su ɗaukar kokensu a hannu don ta haka ne lamarin firgita fitarwa za a kawar da shi. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.